tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na arba'in da hudu daga cikin jerangiyan tasirin ayoyin suwata tauba kamar da yan uwa suka sani daga cikin al'adar gabatar da tasirin mu na watan ramadan muna gabatar da shimfida da sharan fage mu zaɓi matsala ɗaya daga cikin matsaloli na rayuwa mu tattauna a matsayin matashiya gare mu dangane da tasirin da za mu gabatar a cikin wannan wata mai albarka tafsirin maza mun gabatar da muƙaddima har iri biyu muƙaddima na farko mun mata take da al kare muka je hadisai da bayanai daga malamai dangane da abin da ya shafi alƙur'ani mai girma bayan nan kuma muka tattauna akan abin da ya shafi haɗar jahilci to ku a matsayinku na iyayen duka magada cewa mu tattauna a ilimi fi dinin insa mahimmancin ilimi a addini na mutum. mu na ai musulmi ne ko to menene mahimmancin da ilimi ke da a cikin al'amarin wannan addinin namu na musulunci addinin musulunci ana yin shi da ka ana yin shi da ilimi waɗanda suke yin addini da ka su ne nasara yasa Allah maɗaukin sarki kira su da abbalun watattu saboda suna yin addinin ne da ka saboda an gada ko an tirsasa su su yi wannan ya sa malamansu sai dai kawai su buɗe da kanka inda ka san malam buɗe man littafi su buɗe can su buɗe nan su karanto inda suke so su masu zancen da su ga dama su kuma su miƙe su ta tafi a yi kaɗe-kaɗe ana fito a yi raye-raye a watsi a ce an je sujada mu addininmu na musulunci ba wannan ɗarkaniyar ba ne da ilimi ake yi idan kuma an yi ilimi abin da yake wajibi shi ne sai a aiki da shi domin mu ba a almagabu ba alaihim ba ne mu ba Yahudu ne da allah maɗaukin sarki masu da ilimi kuma so koma gefe ba sa aiki da ilimin sai zama Allah madaukakin sarki ya yi fushi da su mu musulmi ne masu aiki da ilimin da Allah madaukin sarki yi mana baiwa gaba na biyu na wannan muqaddima malam zai mana magana kan al azima bi fuqdanihi asara gagarumar asara da duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya haramta mu ilimi ko kuma shi da kan shi biye son zuciya ya iya nemi ilimin ko ga ilimin ya samu sai ya tura ilimin ya watsar ya rika yin wani aiki da abin da zuciyar shi take riya mai don ana neman ɗan asara aka samu wannan asara ta gama tabbata Allah maɗaukin sarki ya raba mu da jahilci kuma ya raba mu da aiki da son zuciya alhali kuma ilimi ga abin da ya nuna idan wajibi ne neman ilimi kullum an tambayi wanda ga cikin magabata wai shin kwanaki nawa ya kamata mutum ya nemi ilimi a rayuwar shi ya ce adadin numfashin da mutum yake yi adadin neman ilimin da ake son yi kullum minal mahadi ilal lahadi tun daga tsimman goyo har zuwa kai cikin ƙabarinki na ake son ki san min ilimi babu kaskauta kullum sai kin ji shi yasa ko biki ya ke yi to ki fara zuwa makaranta in an tashi sai ki je biki ko ki je bikin daidai lokacin da za a shiga karatu sai ki dakatar da biki ki zo karatu idan kin yi baƙi in mata ne ɗan uwanki Ki tattaro su ya kawo su wajen karatun in an tashi sai a je a ci gaba da abin da ake da zumunci in maza ne faɗa masu cewa in an tashi karatu za a zuwa cewa da gaggaisawa amma babu wani dalili cikin dalilai na rayuwa in ba rashin lafiya ko mutuwa ko tafiyan da ta zama babu makawa ba a ce kina zaune ranki lafiya lau ki zuwa makaranta wallahi ki makanki faɗa an fahimci wannan da kyau ko ma'ala ce wa annal hayata bidon ilimin allabi huwa mawrusun an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la mata laha duk wata rayuwa da ɗan adam zai yi ba bisa jagorancin ilimi ba wannan rayuwa tashi ba ta da kima rayuwan ba ta daraja daraja gara rashin ta da samuwanta duk wani rayuwa da zaki a ce zaki rayu babu ilimi wannan rayuwar babu kima babu albarka babu daraja a cikin ta. kisa sai bincika ki ga zaman ki a ɗakin mijinki hasken ilimi ne yake gudanar da shi ko ko son zuciya da al'adu daga nan ne zaki waye ki gwada shin wannan rayuwar da kike yana da kima yana da daraja kun gano wannan da kyau ko ƙawawance da ke ƙawace da ita ilimi ne ke jagorantar ƙawaccen ko ne hudun da kike da makota suna ƙarƙashin ilimi ne ko ko a ƙarƙashin son zuciya da al'adu ne kawai dole ne sai ya zama duk abin da za ki zama ilimi ne ke jagorantar wannan al'amari kun gano wannan da kyau ko in ba haka ba ki tabbatar da wannan abin da kike bai da kima a wurin Allah bai da daraja a wajen Allah sam mu bai da albarka kuna fahimtar wannan da kyau ko fa innal ilma hayatul qulubi domin kun ga ilimi shine rayuwar zuciya wal muqarrabu ila allahul ghuyubi kuma ilimin nan shi ke kusatar da bawa zuwa ga Allah wanda yake masanin gaibi mun fahimta inda ilimi to ilimi zai matsar da ke gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ilimin nan wa huwa al-faisal bainal halal wal haram shine wanda yake raba ya ware wannan shine halal ya tantance wancan shine haram wa huwa al-mubayyin zalik kuma ilimi ne ke iya ware wannan ya tantance duk mutumin da bai da ilimi ba zai taba iya gane waɗannan abubuwan ba mun gano wannan da kyau ko ba ke tawa fahimtar alkhairi ba baki wal khairu kulluhu a'idun ila al-ilmi wa sharru kulluhu a'idun ila al-jahl ga ilimi baki ɗaya yana komawa zuwa ga abin da yake ilimi ne sharri kuma yana tattaruwa ne a gidan jahilci kun ga kunan ne muka ce to ai fata a tashi wallahi an yanke maka hujja duk abin da zaki yi zama kina shi a ƙarƙashin jagorancin ilimi ko mene muke nemi ilimin shi kafin ki shiga yasa da littafin a hallari yake cewa wala ya hilla ho an fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi bai dace mutum ya aikata kowane irin aiki ba sai ka ya san hukuncin Allah kan wannan aiki in ba haka ba fa wa alal ulama'a ya faje tambayi malamai hukuncin wannan wa yaqtadi bil muttabi'ina bis sunnah in ya tashi koyi koyi da waɗanda ke yin sunnar manzon Allah yasa a ahalari kai tsaye a ƙarƙashin fassarar da Dr. Ahmad Auba biyu ke Kano yayi Allah gafarta mishi yace wa yaktabi bil muttabi'ina lis sunna yace za ku koyi ne da masu dogon gimu da tsagaggen wani shi yasa wanda ba mai gimu ba da tsagaggen wani ba ya halatta a koyin komi da shi mai ahalari ne ya faɗa an gano wannan su ne waɗanda zina ya dulluna ala Abdullahi, kullum suke kira cewa a Allah biyayya kuma a nisanci shaɗa da harkar da ta zama babu ilimi a cikinta ta wannan harkar harka ce ta zama musiba ta ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa ma Allah madaukakin sarki ce qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu shin da waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da ilimi za su da in hmm? za su zama ɗaya ba wa qala ta'ala fil ilmi allazi yahmiluhu ya'maluna bi ilmihi wa qala ta'ala fi ahli al-ilmi Allah madaukakin sarki ya jinjina ga waɗanda suke malamai ne allazina ya amaluna bi ilmihim waɗanda suke aiki da wannan ilimin da Allah ya ba su yace yarfa illahu allazina amanu minkum Allah maɗaukin sarki yana ɗaga darajar waɗanda suke imani daga cikinku wallazina otul ilma darajat su kuma masu ilimi Allah yana ba su darajoji darajoji wanda ba su iya kai shi ba da iya daga cikin muminan to malamai suna da fifikon daraja-daraja mai yawan gaske a tsakaninsu an jike mumina ce an jiki na da imani to Allah ya daga darajar shi to darajar malama a cikin ku shi kuma daraja darajoji ne mai yawan gaske bambancin kuna da yawa shi sa ba wanda ya kai malami daraja a cikin al'umma babu shi saboda su waɗannan malamai su ne waɗanda suke taya Allah aikin isar da saƙon Allah kuma da nassin nan na alƙur'ani Allah madaukakin sarki ce yana ɗaga darajojinsu ba iyaka yarfa'uhum fi dunya bi zikr al wal jamil fil akhirah su waɗanda suke da ilimi a nan gidan duniya to Allah madaukakin sarki yana sa ana kyakkyawan ambato mai kyau a kansu gano wannan duk wanda kika ji tana zagin malami ba mutum mai kirki ba ce alama ne daga cikin alamun rashin rabo na duniya da lahira su malamai hatta tsuntsaye da ƙwari masu tashi da waɗanda suke tafiya a ƙar da kifi da ke cikin ruwa to yana mai addu'a da fatan alheri mala'iku da ke sama in malami fito ƙamewa suke suna tsara mai tsoron girmama shi sai a samu wata ita ba wacce take kasa hajan igumi da gulma da zagi da cin mutunci da shirmi yanawa yana malamai malaman nan ko suke mutu, duk yadda a fahimtar ki sun yi kuskure sun yi ba daidai ba daidai ɗinsu ya fi kurakuransu yawa saboda su ɗin ba ma'asumai ba ne to kar ki manta Allah madaukin sarki yana kishin yan kayan shi daga lokacin da kike ƙoƙarin zubar da mutuncin su to Allah madaukin sarki zai fahimce ki kina son ki barar da hajin shi wallahi ya barar da naki sai sa suka ce luhumul ulama a masmuma naman malamai guba ke gare shi duk mutumin da ke gulma da tsegumi na malamai wallahi su ya wulakanta a duniya sai Allah ya karya ƙashin bayan shi in ɗan kasuwa ne sai Allah ya karya jamin shi in ba sarake ne sai Allah ya cire kima a mulkin shi in ɗan siyasa ne sai Allah ya kai shi kamar zai ga nasara sai Allah maɗaukin sarki ya karya mulkin nashi ya wulaƙanta shi saboda yana kai hari da farmaki akan addinin Allah ne ga su malamai a gidan duniya to ana ambatansu da kyakkyawan ambato ne ya sa kina zaune wata ta zo ta tsuguna za ta miki tsaye gumin malami ki ce bari ina son gama da duniyar nan lafiya mun za mu faɗa alheri ma wasu addu'a ta biyu shi yasa magabata na ƙwarai dangane da haƙƙin malamai ɗiban dukiyarsu suke suna bayarwa sadaka suna tawassuli da ita da cewa Allah maɗaukin sarki ya sutarta masu aibin da malaman su ke da shi abinda magabata na ƙwarai suke yi amma muka kokari yake a gano malami kaza ya kuskure kaza ai an ya ba daidai ba can ai ya yake rayuwa da iyalin shi a wani hali yake gani da abin da ya na cimin gidan shi da waye da waye ina ruwan ina ruwan wa fil akhira a lahira kuwa bi al azimi Allah madauke sarki zai ba waɗannan malamai lada babba wal ajrul kabiri kuma da sakamako wanda yake babba ne abinda Allah ya tana da musu ne su malamai sun yi dokon addinin Allah kuma sun isar to ba wanda zai biya su ladan wannan aikin sai Allah su subhanahu wa ta'ala shi malami ba wanda ya kai shi daga lokacin da ya karantar ko an ji ko ba a ji ba ko an yadda ko ba a yadda ba an yi aiki da shi ko ba aiki da shi ba Allah da ya yi don shi ya karɓa ya biya Ina aka yi aiki da abin da ya karantar ko aka cinci da ilimin gaba to ladan shi yake ƙara nisanta eh, ladan shi nake ƙara faɗi to in ga yana samun buhu goma na lada yin sai koma talatin ko abu ko hamsin yasa kullum kira muke jama'a a shigo cikin harkar nan a shigo cikin harkar nan a shigo cikin harkar nan mutane suna ki Allah ya sauwaka fa innal ulama'a warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrasu hadha ilma su malamai dai kamar yadda muka sani su ne magada annabawa su kuma annabawan nan ba su bar gadon komi ba sai na ilimi mun gano wannan da kyau ku abinda malaman sun gada daga annabawan ke ne ilimi kuma ba abin da annabawa da malamai suke bayyana ma al'umma sai ilimin da zai zama yi masu biyan tsiransu a nan gidan duniya kuma su samu kyakkyawan tarba da masauki kyakkyawa a lahira A gano wannan da kyau ko ilimi shine mai raful anbiya yasa ba wanda ya ke mu ɗiban alheri wanda annabi ya zo da shi kamar mu da muka yadda mu ba da lokacin mu mu koyi ilimin da annabi ya zo da shi shi sa annabi ya bada misali dangane da aiko shi da Allah maɗaukin sarki yayi da waɗanda suka anshi saƙon da waɗanda suka yi birir da saƙon wanda za mu zo za mu ji a hadisin da za mu karanta a gaba sai ki auna ki ga shin ke kina wani aji ne cikin waɗannan abubuwa? Allah ya sa muna babban aji wa maqabul anbiya fi umamihim kun ga matsayin annabawa a cikin al'ummominsu maƙamu Alimin wa irshadin wa da'awa matsayi ne na karantarwa da shigar da al'umma da kiransu zuwa ga abin da yake daidai a bi Allah don a dace da yardan shi. wa na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidul mu'allime shi manzon Allah shugabanmu shine shugaban masu karantarwa yanzu malamai ba teachers bane wane ne head teachers din ne manzon Allah Ya sa idan ke ƙurin dubu a shari'a kika afka ma malamai wallahi ki lissafi ki hankali wallahi ku iya bakin ku ina tausaya ma mutane don gani da abubuwan da suke ba. wayo 'yan duniya sun baje kolin sai sun ci mutuncin malamai in duniyar nan fa jama'a an gwada ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kun gari abin da suka yi kuma an taɓa gwada masu addinin nan su ma an gabe suka yi shau usman ɗan hodiyo jikan shi ne aka samu ahmadu bello sardaunar sokoto ya zama firimiyar jihohin arewa don girman allah ku za abin da yi waye babban abokin shi mal abubakar mahmudu zuni ta abin da sardauna yake face da ni shawarar mal abubakar zuni yasa naman ya ce wanda bai bi malamai ba ba shi aiki mai sawaba kalla abin da sardauna yi ma jihohin arewan nan namu su kaɗai ne har yanzu ake mora saboda a bisa hasken ilimin addini ya yi su tun da 'yan ta'adda suka kawo da gwamnatin su sardauna dan Allah ku gaya ma wata gwamnati ce aka same ta tsayayya wanda al'umma za su naga abin da suka yi ni ko zan nuna muku ga biyu nan da saddon ga gidan rediyo nan da zai matsaya nan kare ku gama abin da wani wanda ba shi ba sauran da yan boko ne aka ba su yau ku ji an je ana ambaton wasu kuɗi da mutum ɗaya wawa wuri sai ka ji abin ya fi ƙarfin hankalinka an gano wannan da ya fi ƙarfin tunanin ka sai muka ce cin da 'yan boko sun gaza da Allah su koma gefe su ba masu addini da jaraba a gani ko? ke za ku wanda yake mai harkan addinin nan ne ya fito ya jaraba su kuma 'yan duniya sun ciwo kwallon shi zagi ko ta ko'ina ko da muke son abin ya zama ruwan dare? mun gano wannan da kyau ko ruwan ya zama ruwan dare a ce dukkanin jihohin najeriya kaf a ce manyan malaman addinin allah ne suke takar riƙe jihohin shi da wancan bawan allah ya nuna alama yana haye a kujerar minista yake zama yake tafsirin alkur'ani yake karantar da al'umma haka ne su kuma mutane abin da suka ɗauka shine ibo kudi ya azurta su ko ya wadata su dama zai iya ne dama arziki da azurta al'umma aikin waye dama ya ce zai aikin Allah ne shi aikin Allah shine azurta mutane da talauta mutane Dan abin da zai iya yayi ma ni abin da nake cewa a ba shi dama ya yi ka gani goma ta yashi da addu'a Allah ya taimake shi to tsoro suke ji waɗannan 'yan duniyan idan waɗannan masana Allah suka yi ga alherin da suka yi to kada jihohin makota su masu karɓa daga nan ba za a ƙara yarda da wani almajirin yahudu wanda tsara ya zo ya riƙe ba ba za a ƙara yarda da yaron sarauniyar ingila zalla ya zo ya kama wannan abin ba shi dai mutumin nan a ilimin boko dai farfesa <laughs> ba wanda ya sai lafi mashi a boko farfesa ne a ilimin addini ma farfesa ne shi ke nan ɗan wanda ka ga yana zage yana cin mutunci wallahi mugun abu ne yake sai tabbata ai da ya ce ka za ka yin sai zai ne daidai buƙatuwan da zai faɗi a wancan lokacin ne ya faɗa yanzu kuma abin da yake buƙatan wannan lokacin ne yake faɗi yanzu a gidan ku da ana miyan kuka sai a watsa wake a ta ana jin daɗi ba a yi lokacin da kowa kowaken ba a sawa ba yanda arziki zo sai a ce kuma kar a yanka ɗan rago a sa ciki na yanayin da ya canza maganganun da aka yi a wancan lokaci daidai da bukatun wancan lokacin yanzu kuma na yanzu daidai da bukatun wannan lokacin man Allah ya da zai nasara gini yi nafi a ba shi a gani Allah maɗaukin sarki ya shirya da shi ne sai ce huwan da zai ba a fil ummiyi na rasula minho Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya aiko da cikin ummiyai ɗaya daga cikinsu ya tulo alaihim ayatihi aikin wannan manzan shine karanta ma al'umma ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su daga son zuciya daga shirka daga komi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima kuma yana karantar da su alqur'ani da sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wanda kafin zuwan shi suna kan atace mabayyaniya kun gano wannan da kyau ku kafin annabin ya zo da wannan addinin al'umma suna cikin ɓata, mummunar ɓata. aikin annabi shine karantar karantar da alkur'ani da sunna kuma shine shugaban al'umma don dama maganin shugabancin nan jama'a asali na waye sama na malamai ne ba shau ɗan bodiyo malami ne da'iya ne idan aka aika sarki aka naɗa sai mai masallaci a ƙofar gidan shi ya mai kotu kuma a ba shi bukhari da sauran tafan addini yana karantar da al'umma mun gano wannan da kyau ko aikin da yake kenan wa yaqulu subhanahu wa ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun haka Allah maɗaukin sarki ce kamar yadda muka aiko da manzo a cikin yana karanta muku ayoyinmu yana ƙarfake ku jama'a duk wanda ba a karanta mai ayoyi ba za a taɓa ƙarfake shi ba za a taɓa ba wa yu'allimukum alkitaba wal hikima? kuma yana karantar da ku ilimin alqur'ani da sunna wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana karantar da ku abin da da ba ku sani ba Waya yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka manzon Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla lam yab'athani mu'annifan walakin ba'athani mu'allima Allah madaukakin sarki bai aiko ni haka siddan ba aiko ni in zama mai karantarwa muyassiran ko mai sauwaka ma al'umma al'amara ya zama ba su da kowane irin tangarɗa a cikin al'amuran addininsu nawa bai zo da tsanani ba ya zo da karatu ne da sauwaƙawa babu ta alifi cin al'amarin shi yasa duk wanda kaga yana shan wahala a cikin rayuwa yana shan wahala a cikin addini kuma yi nesa da karantarwar manzon Allah mun gano wannan da ke ko wannan riwaya akhrajahu hul imam Ahmad wal imam Muslim wa lafzuhu inna Allah lam wa annitan. wala muta'annitan walakin ba asani mu'alliman muhassira Allah bai aiko ni mai ta'annuti ba bai aiko ni mai tsanantawa ba ya aiko ni mai karantarwa da kuma sauwaka ma al'umma ne kun gano wannan da kyau ko فهنيئا لكم إخواني وأخواتي هذا الطريق تسلكونه وهذا الفضل تهوزونه وهذه الرفقة في هذا الدرب في هذا الدرب تسيرون معهم وتنصبون إليهم وتأخذون ميراثهم صلوات ربي وسلامه عليهم قال يا شيخ وانا ماذا ماتا ina taya ku murna ku kama wannan hanya mai falala ku kama wannan rabo maɗaukaki wanda kuke nasaba kanku a kan shi na neman ilimi ba wacce ta fito daga gidanta nan wanda ta zo nan wajen mu ba ta shinkafa ta kai gida ba ku akwai wanda zo mu ba ta man girki akwai wanda zo nan dan mu ba ta kuɗi akwai wanda zo dan mu ba ta a tamfan sallah me ya kawo ku neman ilimi mu taya junan mu murna Allah mun gode <clears throat> Allah mun gode mun gano wannan da kyau ko Allah ka ƙara mana la in shakartum la azidannakum Allah mun gode da ka mai tsaye da mu a nan za mu zo ba wanda zai tashi da ko kobo amma mun tashi da gafara da ladan Allah ya wani da je kasuwa ba lada ba la'ada bai samu ladan ko kobo kuma bai ciniki ba wani ma ya ciniki ya faɗi haka ne mu kuma nan wata kasuwanci ne wanda babu faɗi a cikinta in Allah ya shi zama ne ce hani Allah ana taya mu murna kan mai fushi da wannan harka abba ya ce wannan da ke wasu yau da muna zaune a nan zaune a tajirin birni da yi sai fara raba miliyan miliyan miliyan ana zuwa kan baiwar Allah na sai kari sauran ka ku ji komi a ranku dama an san miliyan miliyan kawo mu me kawo mu ba kasu ba to asalin abin da ya kawo mu mun gode ma Allah mun samu wancan kuma ba rabu mu bane ba shi a cikin master plan da Allah madaukakin sarki ya rubuta za mu samu ko kallon shi ma karni da yawa rabon mu na gaba ba wannan ba dan adam shi ke ɓata kanshi da kanshi abinda Allah ya rubuta za ka samu ba ma asabaka lam yakun li abin abinda ya same ka Allah bai rubuta zai kubuce maka ba wa ma akhtaka lam yakun liyusibuk abinda ya ce maka kuma ba rubuta zaka same shi yasa wata ranar annabi ya zo rahu ya ba wannan ra'uma ɗari ya ba wannan awaki kaza ya ba wannan tumaki kaza wanta ƙadari ya ke? ya ce wannan rabon ba don Allah ke yi shi annabi ce musabbi ba za ku amince da ni akan dukiya ba Allah da ke sama ya amince da ni akan addini ya kuke auna darajar addini da darajar dukiya sai na umar ya miƙe ya ce barin kashe shi manzo Allah ta arabu da shi a tsatsan shi za a samu wasu al'umma fitinannu za a zama ma addinin nan fitina duk mutumin da ya sa son duniya ya gwama da sunan addini ya zama ma addini bala'i ba a yi haka jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku ya sa na sai junan mu murna da Allah maɗaukin sarki ya zaɓe mu a cikin wannan harka na addini ne a gaban mu Allah kuma ya ba mu abin da muka zo ne fa alaikum wajibu shukr malu ce wajibi ne mu gode ma Allah dangane da hazihin ni'ima wa alaikum wajibul jiddi sannan na biyu wajibi ne mu yi da gaske sai a da'i ha, wajen ba da haƙƙin ilimin wata takhallus min ta'abatiha da kuma nisantan abin da yake ɗauke da duk wani wahala na ilimin. Kun gano ko akwai abubuwa na wahalar neman ilimi akwai zafi akwai nisa akwai ɓacin ran malami akwai ɓacin karɓa duk sai an yi haƙuri da wannan sun gano wannan da kyau ko waffaka kumullahu li kulli khairi malai ƙara mana abda ya ce Allah ya mana muwafaƙa da mu dace da kowane irin alkhairi sai mun yi haƙuri wata tana nan ita ba ta jin daɗin kina zuwa makaranta kullum addu'a za ki mata Allah ya bude idan ta gane kake saurari magana ta ko na rubin ne yanzu haka shi ɗan ne yake magana a bakinta zo ku shanta ke ke ba ki da ita ba ka da mu duniyan nan kun lafa waye gari ƙara matsan lahira ake yi mutuwa ake matsa waye gari duk marasa komi ke ba mulki ba dukiya ba sarauta kuma ba ilimi ya yan rakiya ke da taso yin dai ba mu da mulkin jiha ko na tarayya ko na karamin hukuma a nan mu yan rakiya ne mu ba masu kudi ba ne ballantana mu je aikin hajji duk wata mu je umara mai zakka mai kaza mai kaza ba mu da dukiyar da zamu yi a nan mu yan rakiya ne mu ba mu da sarauta mulkanmu yake a masarautar da muke karkashinta mu a nan ‘yan rakiya ne kuma don Allah mu zama ilimi kuma ‘yan rakiya na mu mun zo duniya a ala kora kenan lasna min iri wala minar nasiri a rasa wancan kayan tarkacen duniya wannan gara basan da manzanni suka zo da shi zama ya zama da muna da rabuwa ciki وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن علي أن أبو طالب الله yadda ya يا فدا مبينا فضل العلم yana bayanin fadalan ilimi ce tafadil ilimi sharafan ilimi ya ishe shi ɗaukaka an yadda ihi malla yuhassinuhu wanda ma bai da ilimin bai iya ilimin ba yana da ilimi. wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi kuma ma yana farin ciki idan aka danganta shi zuwa ga ilimin bi fituk inda za a kira sunan shi tsura sai jini sai da haushi ma ka ce malam wani zai jini mun gano wannan akwai mutumin da ya tuko wani malami ne taron majalisar malamai da ake wani lokaci a kaduna yana zuwa sai aka aka je sai aka ce shi akramakallah ina jin shi ya je yana ce ma abokin tafiyan shi ya je ya ce ma akramakallah wai shi ma yanzu ya matsi malamai shi ma ya zama mi shi ma ya zama malam Allah ya ce ma akramakallah sai da yake gani wakafa bil jahali zamman kuma ya isa zalunci ai jahilci ya zama abin zargi an bar tabarra minhu man huwa fihi wanda ma yake da jahilcin yana kubuta bai san a ce mai jahili in dan Allah nan kalle ki a ce jahila dai zaki ji na ko da fara jahila ce ba gano ne da ke ko ne ce ba kawo ƙara ya ce ba shi ba wani har abada ya ce kai ko me zafi ya ce a gaban jama'a ya ce man jahilin banza da ina ma dama ya tsaya ce man jahilin kaɗai wai jahilin ma na banzar shi shi ne damuwar shi kuma na rantse muku da Allah da gaske jahili ne na ce a to hali kyauta mai kyauta na ce bara a kira shi zai tuba dan gaba a zai da kyau gano wannan da ya zo muka gaisa yana miƙa mai wani zuciya shi akarrama kalla to sai ga yi murmushi sun gaza shi malam to a bar magana mun ta wannan da kyau a bar magana ni ne na kyara mashi lokacin da na kira shi sun na rubuta mai tek na ce in ka zo ga ya da shi ga ce mashi shek wala gafata, ko akar maka lawo ko wani abu in ga tek na ga ce min na'am to shi ne da ya zo da ya gaya mashi wancan an yi zulu ko ba a yi ba haka ya kamata to shi jahili ma bai yi da sunan shi ba jahili ma bai yi da siffan shi ba kuma shi jahili har aran siffan malamai yake yafa shi ba ce mashi malam yanzu masu mulki masu gaza masu gaza sai ga an ce malam wani ana faɗi ko ba faɗi so da ai shi malami daraja ta ƙarshe ke na ce maka malam wanda yake kurtu a cikin al'umma mara iya ko ɗaya shine in yaje maka sai har ce mashi wa alhaji shi wannan kurtun al'umma ke kurtu cikin yan boko in yaje ya karatu ya gama sai a ce mashi dakta ko a ce mai injiniya ko a ce mashi barista ko a ce mashi architect ko a ce mai kaza wannan kurtu cikin yan boko kenan in ya kai wani matsayi a boko to sai a gaya mashi wannan amma shi malamin addini duk abin da ya zama wannan abin bai canza wannan sunan nawa da malam yanzu malami zai je maka ne da ake mashi alhaji kamar da shi baya an danganta shi daga magarin mutane malam ɗin nan na nan gano wannan shi yadda malami ya kai wani matsayi idan kira shi da sunan matsayi Allah madaukin sarki ya samu dace innal ilma mirasul anbiya to kuma wannan ilimin gadan malamai ne wal ulama warasatul anbiya su ko malamai su ne su gaji annabawan nan kama sahabi zalikal khabar an sayyidil bashar kamar da ya tabbata daga shugaban halitta baki ɗaya, fa an abi darda qala ta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa innal ulama'a warasatul anbiya annabi yace su dai malamai su ne ga magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman su annabawa ba su bar duniyan nan sun bar gadan kudi ba na'am wala dirhaman warrasul ilma su annabawa sun bar gadan ilimi ne faman akhadahu duk wanda ya karbe harkan ilimi a hada da haɗin wafere Allah shi ɗaukar rabo mai kwaɗi wasu da aka tashi raba sai aka ba su kuɗi wasu aka ba su mulki wasu aka ba su sarauta ko kuma aka ba mu ilimi isa sai dina ne ce rabbina qismatul jabbar fina mun ga musu da rabon Allah da ya yayi na ilmun mu ya ba mu ilimi wani al'ada imanun haƙiya kuma aka ba su dukiya ne rayuwar abu ne baya mutuwa ilimi na nan yasa yau sai ka ɗauka malam albani na raye yau sai ka ɗauka malam jafar na raye abubakar bin sai ka ɗauka ina ana ambatan imam malik ke sha ce za ki je ki gan shi ilimi ke yanzu masu kurin da suka rayu zamanin malam abubakar mahmudu gumi sai san su shi fa ina masu kurin da suka rayu da ɗan fodiyo sai san su shi fa tana kan da tarihi da gidanci an taɓa yin kuɗi zamani kaza iri kaza ya tafi zamani ya tafi da tarihin shi shi ko malami zamani na ƙara tsawo daraja shi na ƙara fitowa fili kun ji da ake yi shi sa wannan harkar ku shigo a yi wal ilmu tariqun mawusil ilal janna. kun ga ilimi hanya ne da ke sada mutum zuwa ga aljanna muwassal tana sadarwa zuwa ga aljanna rawa muslimun rahimahullah an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman annabi ce duk mutumin da ya kama hanya na zuwa neman ilimi sahalallahu bihi tariqan ila janna Allah zai sauwaƙe mai hanyar shiga aljanna ta dalilin wannan yanzu sun da ka tura da gida za ki taho tafsiri kin zo jiya shekaran jiya yau gobe jibi Allah bai ta tsawoke maki hanyar shiga aljanna to shi za sai shi ɗin zo ya dame ki aikin gaci aikin yi mayu ai gara ma da wata ta baki mugayen shawarwari da yawa Allah madaukin sarki ya rubuta sai kin je su 20 a jere ne zai gafarta miki ɗan kuma ya ga wannan kin zo so sha hudu sai ta kokarin sa maki kasala ta sa maki gajiya ya ta yaudaran ki har sai ya tabbatar kin barar wannan yasa kuke ganin nake muku nasiha in ce duk lokacin da ake zuwa da ramadana nan ana tasiri ne wa'azi ne kaski kasa a gwiwa wajen ki halarta abin da gaba na sai bari wata ɗaya ne ba gano wani da ku watan alkur'ani ki kasa ba da lokacin ki gaba daya wajen ki saurari alkur'ani a cikin shi asara ya tabbata cikin ji ilimi yana sada mai shi zuwa ga aljanna wal ilmu ilimi sababin lirif'atil fardi wal umma fi duniya wal akhirah yana zama sababi dalili na daga darajar bawa duniya da lahira shi ilimin aikin da yake zai daga bawa ya daga darajar shi duniya da lahira an fahimci wannan da ke ku yanzu idan mun gayyato wani babban malami zai zama Allah Allah ake a zo a yi a zai shi haka ne a ji ne zai faɗa amma muna gayyato ɗan siyasa zai zo nan Allah Allah ake yi yanzu a tashi ne ya ba da wani yanzu malami ana son yin gama ya ba da wani abu duk wanda kaga ya je taron 'yan siyasa ya ji ne in an tashi a ba shi wani abu duk wanda ya zo taron malamai ya zo ne ji alherin duniya da lahiya in ji bambanci zama mun fahimci wannan da ke ku yasa Allah ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah yana daga darajar mu'minai malaman ciki kuma Allah yana daga darajojin su wallahu bima ta'maluna qadir sannan ku sani Allah zai bada labarin duk abin da kuke aikata kun ji nabi ko shiga harkar neman ilimi na sauwaƙe ma bawa shiga aljanna na biyu neman ilimi yana zama sababan ɗaga darajar bawa duniya da lahira a ragamin shi da kima da martaba abinda wani bai iya yi shi zai goya yi inda wani bai iya shiga sai ga shi ya shiga mu mun gani mu ba kowa ba iyayenmu ba kowa ba amma ana cewa ga mu sai ga ana haba haba da mu me yasa na ilimi ilimi wannan abin ya kamata kowa ya kokari ya ke mu kowa ya kokari ya yi wannan yasa ku ga yace ƴaƴan ku gaba ɗaya ku zubo su cikin harkar ilimi mazan su ne matan su ne wa ne su cikin harka ne alheri ke cikin shi dumu dumu amma tunanin ku shine bari ku tura su ko za je su nemo duniya ita neman duniya ko ɗayan biyu ne ko kai sa ko kai asara duka harkar neman addini kuma dole ma kawai nasara ne in a duniya abin da aka nema bai samu ba in ji an yi dan Allah to zai samu a lahira me yasa ba za a yi ba na faɗin wannan kullum da ba ta fahimta ta wal alimu kun ga malami wal muta'allimu da ɗalibin ilimi eh sahiba nur waɗannan ma'abota haske ne wa biya'a da wani irin haske ne faɗi da zai shafi kowa a duniya wal akhirah inda kuna neman waɗanda suke kan haske da zai amfani da al'umma to malami ne da da ɗalibi ɗai faƙarar da alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ƙaunihi annabi ya yi masa adda ƙarara a inda ya ce nazarallahu mura'an Allah ka haska kawo mutumin da sami a matsalar fiye zance na aha ya kiyaye ta fa'addaha ya je isar da ita kama sami'aha kamar yadda ya ji ta ce fa rubba muballagin au amin sami'in da yawa wanda ake isar mu da saƙo ya fi kiyaye wanda ya ji saƙon kai tsaye ba yanzu wanda ya ji a nan ƙarshenta wadda ke in kin tashi za ki je ki ƙaran mata tafi ki kiyaye abin ma tafi ki tsari ma tafi ki kulawa da abin tafi ke aikata shi shi yasa ku kiyaye ce na nabarallahu mri'an Allah ya haska kama mutumin da sami a makalati ya ji zance na inan malami ke faɗin zancen ɗalibi ke sauran zancen addu'an annabi Allah ya ce Allah ya kama su Allah ya su yasa za ga duk da malami indan Allah suke yi za ga Allah ya haskaka abubuwan ya haskaka abubuwan ya haskaka abubuwan wanda yake gaba da su yana wahalar da kan shi yana gaba su kuma suna gaba ana fahimtar wannan da kyau ko wal alimu wal muta'allimu yaftariqani an ghairihima faraqan shasi'an fi dunya wal akhirah su malami da su dalibai su malamai da ɗalibai to sun sha bamban da waɗanda ba su ba bambanci mai faɗin gaske قال تعالى Allah madaukakin sarki ce hal alamu na ya'lamuna wal na la alamu?" yanzu don Allah da waɗanda suke da ilimi da wanda ba su da ilimi za su zama ɗaya? na'am kullum ina faɗin wannan Allah kada ku yi yaran ku zama jahili kada ku yi yaran ku zama ba sa zuwa makaranta in ba zama masu mulki ba ba su zama masu kuɗi ba ba su zama masu sarauta ba don me ba zama malamai ba tun asali me zai hana ba za ku bari ƴaƴanku zama masu ilimin ba in waɗancan abubuwan za su biyo sai su biyo baya haka ne sai su biyo baya ba kawai ke kaɗai ne ke zuwa makaranta mijin ki zuwa ke kaɗai ke zuwa makaranta ƴaƴan ki ba zuwa kun gani asara a gidan mata ya ce yawan ‘ya'yanki yawan su sun haddace Kur'ani ko suna kan hadda Tun wani karatu da ake a majalisi da su ake yi sai kansu ya waye zuciya sai ta buɗe in mutum ya waye da karatun majalisi alherin da yake samu shi ne in ana mai karatun nan labal ɗin shi to shallake fahimta yan ajin yake ke yi in ba ka ba yana nan a waje ɗaya don ce mashi alifin ba alifin ba yake ba ka za ka yi mai shari wani abu sai yana da bukatan a ke mai ya'un ma zai iya ba ku fahimta waɗannan abubuwan da yawan ku za ku fahimta ne a makari Allah ya raba mu da makara Wal'alimu alimu wal muta'allimu kun ga malami da ɗalibi a arafun nasa billahi sun fi kowa sanin Allah wa ta sun fi kowa tsoron Allah wa akhshahum lahu sun fi kowa taka tsantsan wajen bin Allah iz domin innahum arafu Allah domin malami da ɗalibi sune ne suka san waye Allah fa abaduhu haqqa ibadatihi suka wajen bauta ma Allah yanda ya dace Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama cikin bayan Allah kaɗai masu jin tsoron shi su malamai Allah ne ya faɗa cikin bayan shi kaf masu tsoron shi su ne kaɗai malami ko da ba malami ba da nassin wancan ayan zai tsoron Allah bai ma san shi in ya sa a adata hasirin kun gano wannan da kyau ko wa ɗalibin ilimi ma'ajurun diwali hayati kun ga mai ilimi Allah bai ta shi lada lada lada tsawon rayuwar shi iz husa sa'in fi sabilillah to shi yana aikin fi sabilillah shi ba mai aiki fi sabilillah to shi za a rika bashi lada ne kullum ko ya mutu tula hayati yanzu malami in yana karantarwa nan ki uzuri ya sa bai zo ba ta fara ka bashi ladan kamar ya zo ɗalibi in ya saba zuwa majalisi nan sai uzuri ya hana shi za a ba shi ladin ya zo fa ku gano wannan da kyau ko alaihi salatu wassalam zalla ce man kharaja fi talab ilmi duk mutumin da ya fita neman ilimi fa huwa fi sabilillah za ta rubuta mai ladin yana nan yana da hari. don Allah hatta yarja hasu ya dawo yanzu kunan gaba ɗaya fi sabilillah kuke inda mutuwa zai samu ɗaya daga cikin ku za ta mutu fi sabilillah ta samu ɗaya daga cikin nau'in mutuwan shahada da mazan Allah ya ambata wa fi sabilillah an gano wannan da kyau ko wa fi sabilillah cikin ashuhada da annabi ya ambata guda bakwai akwai wa fi sabilillah maga sha annabi ce man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a da wannan ne muke adda muke ce Allah ka ba mala albani darajar shahada saboda wa fi sabilillah Allah ya ba mala aljafar darajar shahada ya cikin sallah ka kishi shi na la ilaha illallah wa fi sabilillah an gano wannan da kyau Allah ka sa mu dace wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma ya'khudhu bi rikabi naqati zaid ibn sabit ibn abbas yana rike likafa na abin hawan zai ɗan sabis wa ya ƙuli sai ce haka za a marana bihi tirani ina, haka ake mana umarni mar girmama malamanmu mu kuma ɗaliban mu ne yanzu ba abin da muke illa mu zagin malamanmu jahili ne yankan shakku sai ga ya kafa wutan malami yana zagi ana yi ko ba ta juyi ne kawai Allah shi kyauta wa har ila yau Allah ya ce masalu ma ba'athnallahu bihi min al-huda wal ilimi misalin abin da Allah ya aiko wanda da shi na shirya da ilimi ka masala a saba ardan kamar ruwan sama ne da ya sauka a wani ƙasa tsakanin min hatsa ifa a ƙasar sai zama akwai ɓangaren da yake ɗajiba ƙasa ce mai kyau saboda filma ƙasan ta sha ruwan da ya sauka fa ambatatul kala ta fitar da tsirrai wal ushub da ciyayi alkasir masu yawan gaske wa kana min ha ajadib sai zama a inda ruwan nan ya sauka kuma akwai korama amsakatil ma wannan koraman ta riƙe ruwa fa nafa Allahu bi hannas mutane suka ɗiba suka sha suka yi noman rani fa sharibu minha suka sha wasaqau suka sha da dabbobinsu wa zara'u suka yi noman rani wa asaba ta'ifatun minha ukura, ruwan sai sauka a wani kasan inna ma hiya qi'an wajen fako ne la tumsiku ma'an bata rike ruwan ba wala tambi kala bata fidda da tsirrai ba wa zalika nasulu man faqa man faqaha fi dinillah wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athna bihi ya amfana da abin da Allah ya aiko ni da shi fa'alima ya koyi ilimi wa allama ya karanta A ga wancan ƙasar da ta anshi ruwan ta sha ta amfana ta fitar da tsarai mutane suke noma suke kiwon dabbobinsu sun amfana sun amfanar akwai wanda shi kuma ya sha ne wannan ya ya shi wannan ya